hannunka mai sanda bismillah rahmanir rahim jama'a masu ware assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda wanda cikin sa muke kama muku bayanin ayoyin qur'ani mai tsarki tare da fitar da darussa da suke koyar da mu a yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya a makon da ya gabata da yardar ubangiji da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. أبياتهم نزل To madalla yanzu sai a saurari karatun aya ta ashirin da shida daga suratu ƙasas. Ƙalat ihda guma ya abatis in na khayra manista jartal ƙawiyul amin. Sai ɗiyarsu ta ce, Babana, ka ɗauke shi aiki mana, don kuwa haƙiƙa ba wanda ya fi dacewa a ɗauke shi aiki.’ sai ƙaƙƙarfa amintacce. A cikin shirin da ya gabata, mun yi bayani akan cewa ɗaya daga cikin 'yan mata biyu 'ya'yan annabi Shu'aib alaihi salam da ne Musa alaihi salam ya taimaka wa ta zo ta kiraye shi kamar yadda mahaifinta ya umarce ta. Banda ta kiraye annabi Musa alaihi salam zuwa ga mahaifinta, annabi Musa alaihi salam wanda bai san gidansu ba kuma bai san hanyar da za ta kai shi zuwa gidan ba, ya ce da ita ta dawo a bayansa shi kuma zai shiga a gaba sai ta rika gaya masa hanyar da zai bi saboda irin kyawawan ɗabi'u nasa na bayan Allah bai amince mace ta shiga gabansa ba yana kallanta annabi Musa annabi Shu'aib alaihi salam ya karbi shawarar da ɗaya daga cikin 'ya'yansa wadda ke cewa ya ɗauki annabi Musa alaihi salam domin ya yi masa aiki na ban ruwa ga dabbobinsa domin kuwa shi mutum ne mai ƙarfi na jiki kuma amintacce domin kuwa ta ga lokacin da annabi Musa alaihi salam ya taimake ta ya shayar da dabbobinsu ruwa ya rika ɗebo ruwa da wani babban guga wanda ba dukkanin mutane da suke wurin ne suke iya yin amfani da shi ba a cikin ƙanƙanin lokaci kuma ya shayar da dukkanin dabbobin ruwa a cikin wannan aya mai albarka za mu iya koyon darsa kamar haka na ɗaya haƙƙin 'ya'ya ne mata ko maza ba tare da wani bambanci ba su bai wa 'ya'yansu ko wani na gaba da su shawara akan wani abu da suka ga ya dace kuma yin sa zai zama maslaha na biyu a duk lokacin da mutum zai ɗauki wani domin aiki to ya duba abubuwa da suka dace tare da mutumin halayensa da ɗabi'unsa da kuma yiwuwar iya yin aikin da za a sanya shi na uku ikon aiwatarwa da kuma riƙon amana su ne kan gaba a kowane lokaci a cikin aiki da ake biyan lada a kansa أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه yanzu kuma sai a saurari karatun ayoyi na 27 da kuma 28 a cikin suratul ƙasas. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل سيتشي دموسا إن ina إن أورا مكا ɗaya daga 'yan ‘ya'yayen nan nawa guda biyu a kan yi mini aiki na shekara takwas, sannan idan ka cika goma to wannan daɗin kanka ne, ba na kuwa nufin in ƙuntata maka, za ka same ni kuwa in Allah ya yarda daga masu cika alkawari. Musa ya ce, Wannan tsakanina da kai ne, duk ɗayan lokutan biyu da na cika babu ƙwaruwa a gare ni. Allah kuwa shaida ne game da abin da muke faɗa. Bayan da annabi Shu'aib alaihi salam ya ƙara fahimtar cewa lallai Musa mutum ne mai natsuwa, mai nagarta da kuma gaskiya, ya gabatar masa da wata shawara kan cewa yana son ya aura masa ɗaya daga cikin ‘ya'yansa mata guda biyu, amma bisa shari'in cewa ya yi masa kiwon dabbobinsa har na tsawon shekaru takwas. Amma idan ya cika goma, wannan ya danganta ne da ra'ayinsa. domin kuwa baya san ya tsananta masa ko kuma ya takura masa wannan shawara tana da amfani ga dukkanin ɓangarorin biyu ga annabi shu'aibu alaihi salam hakan zai ba shi damar samun natsuwa dangane da batun kiwon dabbobinsa yanzu ya san cewa akwai wanda zai kular masa da su da kuma shayar da su na tsawon waɗannan shekaru kuma a lokaci guda ya sama ma miji mutum salihi na gari mai amana da himma da ƙwazo daga ɓangaren annabi musa alaihi salam kuwa ya lamince masa wurin zama da kuma inda zai rika samun abin da zai ci ya sha domin kuwa ya gudu daga masar ba tare da ya san inda zai nufa ba ba shi da kowa da zai taimake shi kuma a lokaci guda ya samu mata 'yar gidan mutunci duk da cewa ba shi da sadakin da zai biya amma kuma an ba shi hanya mafi sauƙi gare shi wadda za ta zama a matsayin sadakinsa shine kiwo na tsawon shekaru takwas kuma annabi shu'aib alaihi salam mutum ne salihi na gari da ba zai ci amanarsa ba yana da tabbaci a kan cewa zai cika alkawali da ya ɗauka saboda haka annan Musa alaihi salam ya amince da abin da annabi Shu'aib alaihi salam ya gabatar masa a cikin waɗannan ayoyi masu albarka za mu iya ɗaukar darsa kamar haka na ɗaya za a iya bayar da aure ga matashi idan aka tabbatar da natsuwarsa da gaskiyarsa da kuma kyakkyawar niyyarsa na biyu ɗaya daga cikin hikimar auratar da 'ya'ya shine domin ƙara samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'umma da kuma rayuwarta ta zamantakewa da kuma kyakkyawa na biyu ɗaya daga cikin hikimar auratar da 'ya'ya shine domin ƙara samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'umma da kuma kyakkyawar zamantakewa na uku a lokacin da ake maganar aure yana da matuƙar muhimmanci a dubi yanayin mutumin da za a yi wa auren a sassauta a cikin sadaki domin samun albarka aure da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai idan Allah mai kowa da kuma ya kai mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin daga inda muka tsaya kafin wani lokaci a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin a fefe har kammala musamman Muhammad Aminu Ibrahim Kyawa nake muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu